Assalamu alaikum a ilahirin al'ummar jihar Katsina. Ina so in yi amfani da wannan dama domin in yi wata sanarwa kuma dangane da dokar da mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ya bayar wacce za ta taimaka wajen dakile harkar ta'addanci a jihar Katsina. Na farko dai ita wannan doka wacce za ta fara daga yau ranar 31 ga watan Agusta na shekara ta 2021 a doka ce a wacce musamman da ta shafi harkar zirga-zirga abubuwan hawa a yankuna da wannan al'amari ya shafa har ma da birnin jihar katsina kuma ita wannan doka na farko dai ta soke bin hanyar wacce ta taso daga jibiya zuwa gurbin ɓaure wacce ta tafi har zamfara an soke bin wannan hanya kuma laifi ne wani ya bi wannan hanya sannan na biyu hanyar da ta taso daga kankara zuwa sheme ita kuma an saka doka motocin haya ba za su bi ta wannan hanya ba sai dai motoci waɗanda yake na mutane waɗanda yake masu zaman kansu wato private kenan sannan an hana sai da dabbobi a waɗannan kasuwanni jibiya batsari safana ɗan musa ƙanƙara malumfashi caranci mai aduwa kafur faskari sabuwa ɓaure dutsen ma da kaita sannan har yau ita wannan doka ta hana safarar shanu daga jihar katsina zuwa kowace jiha a najeriya sannan ita wannan doka har ila yau ta hana ɗaukan fasinja sama da guda uku akan babur da kuma a sama da guda uku a kan mashin mai ƙafa uku wato ta hana goyon uku akan babur ɗin a caɓa sannan su kuma masu ƙurƙura ba a yadda su ɗauki fasinjan da ya wuce mutum uku ba sannan an hana sai da mashina waɗanda yake na hannu ne waɗanda ake cewa sakan han a kasuwar caranci sannan ita wannan doka ta hana zirga-zirga kamar yadda dama can aka san da wannan doka to an dawo da ita dokar da ta hana abubuwan hawa na haya waɗanda ya shafi mashin mai ƙafa uku wato wanda ake kira kurkura da kuma mashin na hawa mai ƙafa biyu wanda ake hayar a caɓa da shi na express dokar za ta fara da karfe goma na dare zuwa karfe shida na asuba a cikin birnin katsina sannan ta fara daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na asuba a waɗannan ƙananan hukumomi waɗanda aka zayyana su a baya ƙananan hukumomin da suke fuskantar barazana ta tsaro jibiya safana ɗan musa ƙanƙara sabuwa ɗan dime faskari waɗannan ƙananan hukumomi an saka doka ta hana hawa babur da mashin ɗin haya na ƙurƙura daga karfe shida na yamma zuwa karfe shida na asuba sannan har ila yau wannan doka ta ƙara jaddada a hani ga sayar da dukkan wani nau'i na man fetur a cikin jarka laifi ne a kowane gidan mai a sai da mai a cikin jarkoki idan aka kama mutum za a yi masa hukunci sannan dokar ta hana a ta saka cewa a kowanne gidajen mai a waɗannan ƙananan hukumomi na jibiya ba tsare safa na ɗan musa ƙanƙara faskari sabuwa ɗan dumin musawa matazu dutsen makurfi ja da kafur. cewa za a ware gidajen mai guda biyu waɗanda za su sai da man fetur kaɗai waɗannan gidajen man guda biyu sannan kuma duk wata mota da ta shiga ba za a sayan mata da man da ya haura naira dubu biyar ba a lokacin da ta je za ta sha mai sannan a ita wannan doka ta bayar wa ma'aikatan lafiya da jami'an tsaro waɗanda yake 'yan sanda soja civil defense immigration custom da 'yan jarida damar su amfani da baburansu na hawa a lokacin da ita wannan doka take aiki wannan doka mai girma gwamnan jihar katsina right honorable aminu bello masari shi ya sa mata hannu a sahalewar da doka ta yi masa na yana da damar da zai kafa wannan doka ƙarƙashin sakin layi na biyu na sashe 176 na kundin tsarin mulkin najeriya assalam ni ne naku gamba isa kuma ina kira a gare ku da a zama masu bin doka da oda a bawa jami'an tsaro haɗin kai domin mu gudu tare mu tsira tare domin mafatattaki ta'addanci daga jihar katsina baki ɗayansa allah ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa bisalam